To, alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a to a gurguje wannan sanarwa ne sanarwa ne sanarwa ne insha Allah in Allah ya laraba laraba muna da karatu wanda Sheikh Afakalla da zo yi raddin wannan karatun da ake yi akan kan zancen da ya faru tsakanin Idris da Prof isa alifantami in allah ya yarda shak afakalla karfe goma sha biyu daidai na rana in allah da ranar laraba kenan in sha allah to akan zance dai da ya faru akan carbi kowa yana kawo nashi insha Allah za mu ɗauki minti biyar mu ba wa shaihi ya ɗan gabatar abinda za mu tattauna in Allah ya yarda ranar Laraba. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shek assalamu alaikum shek wa alaikum assalam wa rahmatullah sarki zaki ina maka fata alkhairi muna amsa muna amsa shek to shahi ga magana da ya tashi akan carbi wanda Idris ya zo ya magana akan prof Fantami Ah, hmm. shin me kake da shi na faɗa ka ɗan kama ana kai mu ranar laruba kuma a zo a ji karatu. To bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ah, ita wannan matsala na calbi da ta taso matsala ce wadda ta khilafiya ma'ana matsala ce wadda akwai saɓani tsakanin malamai a kansa. Shekul Islam bin Taimiyya an tambaye shi dangane da matsala na calbi abinda ya tabbatar yake cewa yi tare da yatsu sunna ne amma yi tare da abubuwan da suke wato na'uran kirgi kamar ko eh, calbi ko duwatsu ko abu makamancin wani wanda mutum zai amfani da shi ko addad wani abin da ya raka dinga dannawa yana abin nan yace wannan fa hasanun abu ne mai kyau mm. Sheikh Uthaymeen shi ma an tambaye shi dangane da wannan yake cewa ba na ganin wannan abu bid'a ne da nake fahimta ina fahimtar sa a matsayin abu ne wanda take hanya ce tsani ce zuwa ga hanyar bautan Allah kuma duk abin da zai kai ka zuwa ga bautan Allah to wannan yana ɗaukan hukuncin bautan Allah din da haka sai aka hmm. ɗauke shi a matsayin haka sannan kuma ya yi bayani ya ce ba ita can din ne ibadan ba a'a abun da mutum yake faɗa shine ibada ɗin. kawai na an dauke shi a matsayi na abun nan ne to kaɗan daga cikin wasu malamai suka bid'antar da abun wadda wasu daga cikin malamai sun musu raddi suka ce kar kuma lura da waɗanda suke ɗaukan wannan abun a matsayin raddi wannan duk shimfiɗi ne kafin ranar da za mu yi karatu to almuhim an shi calbi da muke amfani wasu mu suke amfani da shi to ba da a ɗauke shi a matsayin kayan rikici ko kuma kayan faɗa ba domin bautan Allah ne ake yi da shi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wannan shine abin da ake furtawa a yi shi guda ɗari ba ɗaya dukkan su gabaki ɗaya a cike kuma da ɗayan shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir da wanda yayi da tabbi da wanda yayi da yatsunsa kowanne yayi tasbihi wa Allah sai dai shi matsalan shine da wanda yayi da talbin da wanda bai yi da talbin ba shine aka samu kace nake to mu tsaya a nan kawai yanzu idan alal misali a ka'ida ta shari'ar musulunci ni da kai muna da saɓani akan wani abu to ba hali in dai akwai magabatanmu da muke ɗauke da su ni na ɗauki fahimtar wane kai ma ka ɗauki fahimtar wane to bai halatta ni in bid'antar da kai domin in na bid'antar da kai na bid'antar da waɗancan malamai magabata ne kai ma mm. idan ka bi da ni to ka bid'antar da waɗancan malamai magabata ne su kuma waɗannan malamai magabatan Qur'ani yi umarni da abisu Allah ta'ala yana faɗa ah, ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani ati'u Allah ku yi da'a wa Allah wa ati'u rasula ku yi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace kuma wa ulil amri minkum da malamai masu umarni a cikin ku ta hanyar ilimi to abinda yake ki tabbata akan wannan kenan to sarki zaki in nayi full stop ma'ana na dasa aya a iya ina ga mun fahimci cewa akwai saɓani na malamai akan wannan al'amari na canji. to matsala na gaba dalilin da ya sa dan shiga cikin wannan magana in yi magana a kansa ba wani abu bane Profesor Isa Alifantani Allah da ya riga ya ɗaukaka shi ko kana so ko ba ka so Allah ya ɗauke shi ya kai shi matsayin da ya hana wasu kuma ba tare da ya nema ba tare da ƙaddaran Allah da ya rubuta tun alauhil mahfuzi kafin Allah halicci duniya ya halicci duniya da shekara dubu hamsin Allah ya rubuta Isa Ali Ibrahim Fantami Profesa zai ɗaukaka a duniya. Allah zai ɗaukaka shi ta hanyar ilimin shi na addini a matsayinsa na malami ba jahili ba. Don ko shi ɗan ya san shi Isa Ali Profesa wallahi tallahi shi ɗan ma ya san malami ne. Shi ɗan ma ya shaida da cewa malami ne ko ma'addacin alkur'ani ne haziki ne baya jan aya ma sai ya kawo maka kwatin ɗin shafi na kaza tura ta kaza kuma ya fassara maka ita jahili ba zai iya wannan ba wasu malaman ma ko kashe su za a yi ba su iya ba baya kawo maka hadisi sai ya ce maka namba ta kaza a cikin littafi ta kaza a babi namba na kaza ya kuma fassara maka ita ya warware ta wannan jahili bai isa yi ba wasu malaman har su mutu ba za su iya ba ko rai aka ce za a cire a jikinsu wallahi sai dai a cire rai ba za su iya yi ba Sheikh Isa Ali Ibrahim Fantani malami ne na gaske yana karanta larabci daidai gangarau ne wajen yin larabci larabci yaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya raka-raka baya kame-kame lalle malami ne mai jin larabci yayi magana da larabawa shugabannin larabawa na saudiya sun ji shi ya ji su sun kuma ba shi indijin ma na zaman can shi ɗan gida ne ba sa jan mutum sai malami wanda ya san me ke Sheikh Isa Ali Ibrahim Fantani Profesa wanda Allah ya ɗaukaka shi ɗin nan. Allah ya yi masa baiwa ta hanyar kuma boko in ka taɓa shi nan ma gangarau ne Allah ya ɗaga shi. Don haka da mu ahalus sunna salafawa da kuma 'yan tijjaniya da 'yan ƙadiriya al'ummar musulmi ne gabaki ɗaya kaka muna alfahari da Allah ya azurta mu da wani kasurgumin ɗan boko malami da ya je cire kitse a wuta ya nuna wa duniya lallai-lallai musulmi suna da irinsa yayin da samu wasu shugabannin ƙasa suna da mataimaka fastoci Allah ya kawo su kan wannan matsayin to mu ma Allah ya taimake mu kuma muna fatan Allah ya yalwata irin su kuma muna fatan ya zama shugaban kasa gwamnan ma mun raina ba za mu ce mun raina ba mu muna ganin ya wuce wannan matsayi kuma muna roƙo Allah ya bashi nan gaba ya kai wannan matsayin. ina wannan kudin ne sarki zaki ba dan komai ba sakamakon ina son in gyara wa malam ya yi hankali kar hasada ta shiga jikin shi shi Idris kenan ko eh ah. malam ya ji tsaron Allah furucin da ya yi a da da furucin da yake a yanzu ba fa ba ne ba faraddi ba ne cin mutunci ne an dage ne karara sai an kamo jama'an da suke taruwa wa malam shek profesa isa ali a gwada musu wannan mutumin banza ne ba ya fada amfani ga baki ɗaya kowa ya watsa ya shi ne eh. asali karka karka eh, kara. kaka bari mu ji duka, bari Allah ya kawo ranar Laraba. jama'a kaɗan kenan da shek la ya kawo wato shek la ya kawo maganan cewa maganan tarbi magana wanda bai cancanci a bidi'atar da mutum a kai ba fahimta ne shi yasa a zage mutum a ci mutuncin mutum a shiga shaksiyar mutum wanda shi yake ganin a ah, wannan ba daidai ba ne kuma zai kawo mana karatu sosai akan wannan maganan tarbi amma kowa ya same mu in Allah ya yarda ranar Laraba karfe goma sha biyu daidai na rana in Allah ya yarda muna tare da Sheikh Afakallah wanda zai kawo mana karatu akan haka muna yi wa Sheikh godiya kun ga Sheikh inda mun bar Sheikh akwai maganganu da yawa bakin Sheikh akwai kuma shayi Afakallah kowa masa shaida anan wallahi bai karatu ya sauka sagaga ba face ya kawo maka ayan Qur'ani da hadisi ya kotu maka anan wannan kowa ya masa shaidan haka sosai kuma in Allah ya yarda za mu zo mu ji karatu da iko Allah ba don mun tsayar da shayi ba wala da shayi ya zarce ya ci gaba da karatu tukun sa ba mu so mu saki robin da yawa in Allah ya da Allah ya kai mu ranar Laraba Sheikh muna maka godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya kai mu ranar Laraba in Allah ya da shayi shi mu karatu akan haka mun gode Allah ya saka amin amin amin assalamu alaikum wa rahmatullahi